لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar thumma amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har yanzu a cikin wannan littafi wanda yake bayani akan abubuwan da suka shafi wasu ibadu na zuciya daga cikin A waɗannan ibadu akwai yarda ko kuma matsayi na samun yarda ta Allah maɗaukakin sarki ko neman yardar Allah maɗaukakin sarki wanda ya kai mu har mataki na arba'in wanda a cikinsa yake nuna cewa wato saban Allah da aka fara yi an yi shi ne dalilin rashin yarda domin inda a ce iblis ya yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta na fifita annaba adamu a kansa da bai yi wannan girman kan ba amma saboda bai yarda ba yana ganin cewa shi ya fi wancan to wannan shine abin da ya kai shi zuwa ga fadawa cikin halaka to malam ce alhadi wal arba'un na arba'in da 41 shine annar radi waqifun ma da lahu shi duk mai yarda da Allah yana tsayuwa ne abinda Allah ya zaɓan masa ma'ana sai ya yarda da shi mu'ribun an ikhtiyarihi li nafsihi yana ɗauke kansa daga duk abin da zuciyar shi ita take so ma'ana koda da zuciyar shi tana son abu idan Allah madaukakin sarki ya zaban masa wani abu sai ya yarda da wannan abin da Allah ya zaban masa ya bar son zuciyarsa yace wa hadha min quwwati ma'rifatihi bi rabbihi ta'ala wannan saboda ƙarfin saninsa da Allah madaukakin sarki wa ma'rifatihi bi nafsihi da sanin karan kansa shi cewa bawa ne na Allah shi yasa malai kawo mana misali ya ce wata rana wasu magabata sun haɗu su uku suna tattaunawa Shi shine yace wa qad a awhaibun ibn al wa sufyan al wa yusuf ibn asbab fana manya manyan magabata ne sai shi sufyan al wanda kusan shine babban malami a makka a wannan lokacin zamanin su imamu malik yake cewa ah, faƙad kuntu akrahul mautal fuja'ata qabla al-yawm yace da ina kyamar mutuwar wato gadangada mutum ya mutu haka kawai ba wani dalili yace wa ammal yau? amma a irin rana ta yanzu ma'ana matakin da ya kai yace fa wajidtu anni mayyit ni ina burin ina ma da zan mutu din sai ɗayan kuma ya ce shi ne yusuf ibn asbab ya ce walima me yasa ƙala ya ce lima a tahawwafu minal fitina, saboda ina gudun fitintunu shi yasa shi yana ganin gare ya mutu saboda kar ya auka cikin fitina sai yusuf ɗin shi ya ce lakin ni la akrahu tulal baka ni kuma da kake gani na ban na yi tsawon rayuwa ba ni inda zan yi tsawon rayuwa hakan ya fi soyuwa a gare ni sai ya ce mishi ah, walima takrahul maut me yasa kai baka son mutuwa ka fi so kai rayuwa mai tsayi kada ce, la'alli usadiku yawman atubu fihi wa a'malu salihan ko zan yi dace da wata rana da zan tuba in yi aiki na kwarai sai aka ce mana ukun su to kai me zaka ce me matsayarka ayyu shay'in taqulu anta fa qala sai yace ana la akhtaru shay'an ni ban zabu komai ba ma'ana ni ba abin da na zaba uhibbu ahabbu zalika ilayya ahabbuhu ila Allah duk abin da Allah ya fi kauna shi nake so in karanci rayuwar ne Allah ya fi kauna a gare ni shi nake so idan tsawon rayuwar ne Allah ya fi kauna a gare ni shi nake so kaga shi yanzu bai nuna zabi ba saboda haka shi duk inda ta kaya yana nan to wannan ya sa sufiyanu tauri ya sumbace shi a goshinsa wanda alama ce ta nuna girmamawa yake cewa wallahi wannan ruhaniyatun wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da wanda shine ubangijin daki lallai wannan shine hakikanin tsarkake zuciya mana mutum ya zama sai abin da Allah ya zaba mutum ba zai ce shiga abin da yake so ba dukansu manyan magabata ne da Sufyan Thauri da Yusuf ibn Asbad manya-manyan malamai ne amma duk da haka da suka taka suka shiga cikin wannan matsayi sai suka ga akwai wani wanda shi ga abin da yake kallo daban da abin da suke kallo ce shi abin da Allah ya fi kauna a gare shi shine abin da shi ya fi so mana idan karancin rayuwa ne idan tsayi rayuwa ne kenan idan rashi ne idan samu ne abin da Allah ya zaba masa shi wannan abin yake yarda da shi qala fa halu abdin qad istawat indahu halatul hayati wal wannan shine halin bawan da rayuwa da mutuwa a wajen shi ɗaya ne in gane ko da rayuwa da mutuwa a wajen shi ɗaya ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abin da ya karantar akai kenan yace kada ɗayan ku yayi burin mutuwa la la yatamannayanna ahadukumul maut li darrin nazala bihi wai dan wani abu ya auka ma mutum na cuta ko na damuwa ya dinga burin mutuwa yace kar yi haka walakin amma dai yace Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan ya Allah ka raya ni idan rayuwa ce alkhairi a gare ni wa amitni idza kanatil mautu khairan li kuma Allah ka dauki rayuwata in ita ce alkhairi a gare ni kaga ya baiwa Allah duk abin da ya zaba shi yake so to haka ake so bawa ya zamanto kar bawa ya ce ni idama da zan yi kaza abu kaza nake so eh yana da buri amma kuma ya mayar da al'amarin shi zuwa ga Allah domin Allah ya san abin da bamu sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu ta yiwu abin da kake so din ba alkhairi bane a gare ka ta ce wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum ta yiwu ku kaunaci wani abu alhalin mummunan sakamako ne zai biyo bayansa ko kuma ku kaunaci abin nan ku kyamaci wani abu alhalin kyakkyawan sakamako ne zai biyo bayansa saboda haka abin da yake matsayi na yarda shine bawa ya baiwa Allah zabin abin da ya fi alkhairi a gare shi kuma in an duba kamar yadda na faɗa wannan karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matakai da yawa haka ne shine kaman a cikin istikhara bawa yana baiwa Allah zabi ya Allah in ka san cewa wannan a cikin ilimin ka al'amarin na alkhairi ne a gare ni Allah ka tabbatar da ni gare shi dan kuma ba alkhairi bane Allah ka kawar da ni ka canja min abin da ya shi alkhairi wannan shine yarda din haka duk abin da Allah ya zaba ma ka yarda da shi to wannan shine hakikanin mataki na yarda Allah yace waƙafa ma'aktiyari lahi lahu min huma wa ƙarƙana wahai shi wannan wanda ya faɗi wannan kalma shi wahai din wanda ya ce shi bai da zaɓi sai abinda da Allah ya fi ƙauna gare shi ya ce lahul maƙamul alimin riba wa gairi yana ya taka matsayi na yarda Allah maɗaukakin sarki ba wadancan ba su da yarda ba ne amma da suka haɗu suka yi magana sai suka ga su ba su kai shi ba tunda kowanne a cikinsu yana da zaɓi shi kuma ya ce shi duk abin da Allah ya fi ƙauna a gare shi shine a zaɓinsa to haka ake so bawa ya zamanto kala na 42 athani wal 40 an ya'lama bawa ya tabbatar da cewa ya sani anna man Allah subhanahu wa ta'ala li abdihi almu'min almuhibbu ata ya sani cewa idan Allah ya hana shi wani abu to kyauta ne Allah ya masa mana asura bawa zai dinga ganin kamar Allah ya hana mishi amma kuma kyauta ce Allah ya masa a so da yawa wani abin zaka ga tafiya ce zaka shirya zaka yi taƙila Allah ya kawo wani sanadi ko wani dalili ya sa ba ka yi tafiyar ba wanda suka yi tafiyar wani abu ya same su mummuna kaga wannan hana ma da yayi kuma kila arziki za a je nema saboda haka kaga wannan kaman kyauta ne wani baiwa ne Allah ya maka to duk irin waɗannan suna faruwa a cikin rayuwar mu ta yau da kullum amma kaɗan daga cikin mutane suke iya lura su gani. da haka idan Allah ya ma wani hani to ka ɗauke shi cewa wannan hanin bai kasance abin da zai zama cikin rabanka ba ne kuma wata baiwa ce Allah ya ma da ya hana ma wannan abu wabtila'uhu iyahu afiya kuma idan Allah ya ɗaura ma wata jarabawa to wannan wani sauƙi ne sauki ne in an kalle shi ta fuskancewa na farko kankara ne ga zanuban bawa domin baka samu wannan jarabawa din bakila wannan zunuban ba abin da zai kankare su haka nan kuma ɗaukaka ne ga darajar bawa domin inda baka fada cikin wannan musibar ba Allah ba zai ɗaukaka wannan darajar taka ba da haka wannan shine zai zama sanadiyar samun daukakar ka mutane nawa suke samun jarabawa daga jarabawar su ɗaukaka mun koma tun daga cikin annabawa Allah annabi Yusuf ya samu jarabawa jarabawa babba aka sa shi a cikin matsi aka kuntata masa rayuwa amma me ya jaraba ta zaman masa alkhairi da ya fito me ya zama sai ya ɗaukaka sai zama wanda suke wajen ma sun koma ƙarƙashinsa saboda haka idan Allah maɗaukakin sarki ya jarabu bawa bawa ya ɗauka cewa wani abu ne wanda yake na alkhairi Allah yake nufin shi da shi kuma wannan shine faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace man yuridillahu bihi khairan yusib minhu duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai Allah ya jarraba shi sai Allah ya taba shi ta wani waje wannan tabawan zai zama ma wani alama ne na alkhairi kala yace kala sufyan al-thawri sufyan al-thawri yake cewa man uhu aqa'u hanin Allah kyauta ne wadhalika domin kuwa annahu lam yamna'a an bukhl Allah bai hana bawa wai saboda mako domin Allah shine mafi wadatan masu wadata haka dan Allah ya hana ka wani abu ba wai saboda mako bane ya hana ka a'a ya hana ka ne saboda akwai wata kyauta da zai maka wala udmun kuma ba wai hani bane wanda yake na wanda ya rasa Allah madaukakin sarki kamar yadda yace inna Allaha huwar razzaqu bil quwwatil matin Allah shine mai azurta bayi haka idan ya hana bawa ba wai saboda rashi bane ya hana bawa ya hana shi ne saboda wani alkhairi da yake ma bawan tanadi ko wata jarabawa ko kuma wani abu daban da Allah maɗaukakin sarki ya san hikimarsa akan wannan abu yace wa hadha kama qala wa inna ma nazara fi khayli abdihi almu'mini famana'ahu ikhtiyaran wa husna nazari da haka Allah yana duba abin da fi ma bawan shi alkhairi ne sai ya zaban masa shi wa hadha kama qala yace wannan kaman yanda malin ya faɗa ne fa innahu subhanahu la yaqdi li abdihi almu'mini qada'an illa kana khayran lahu babu wani hukunci da Allah zai ma bawa ya hukunta shi ya daura masa face sai wannan ya zama alkhairi ga bawa sa'ahu dhalikal qaba'u aw sarahu ko abin ya mushi dadi ko bai mushi dadi ba fa qaba'uhu li abdihi almu'min alman'i aba idan Allah ya hukunta ma bawa da hani to wannan hanin zai zama kyauta ne ga wannan bawa din wa in kana fi suratil mani ko a fili ana ganin hani ne yanzu idan mutum yana da ɗa ƙarami bai taɓa aihuwa ba bayan shekara kamar goma sha ko ishirin ko sama da haka sai ya samu aihuwa yana samun aihuwan sai Allah ya karɓi ɗan ai Allah ne bayar ya karɓa to idan ya yi haƙuri da wannan karɓan da Allah ya yi na wannan ɗan nasa me sakamakonsa aljanna kaga wannan hannun me ya zama masa ya zama masa alkhairi duk da yake a sura bawa zai ga cewa shi ya rasa wani abu ne amma a haƙiƙa na al'amari zai zan masa wani ɗaukaka ne da wani alkhairi ala ya ce wa in kana fi suratul man'i wa ni'ma wa in kana fi surati mihna kuma ni'ima ne ko da a ce ya kasance a surar ana ganin cewa kaman jarabawa ne zai zama kaman sauƙi ne a gare shi annabi yusuf da allah ya sa shi a cikin wannan halin zaman shi a kurkukun ya ce ya fi masa alkhairi fiye da zaman da zai a waje an hana masa jin daɗi da komai an katse masa amma sai ya zama zaman da yake a cikin ya zama masa ni'ima ne domin alkhairin da ya samu a cikin wannan wajen bai same shi kafin ya shiga ba shine me ya yi kiran bayi zuwa ga bauta Allah maɗaukakin sarki wanda a wancan lokacin yana cikin waje ne guda ɗaya killatacce ana tattalinsa ana abin nan ɗinsa ba a bari ma ya cuɗanya da mutane da yawa to amma da ya shiga kurkuku ya cuɗanya da mutane daban-daban har yake kiransu zuwa ga Allah yake cewa ya sahibai sijini a arbabun mutafarriquna khair amillahu alwahidul qahar da awayi tai har sai da mutanen kurkukun suka canja suka musulunta inda yana can wajen ba zai samu wannan abun ba kuma wannan jaraba haka Allah yake hukuncinsa haka in yama wani abin zaka ga alkhairi ne a gare ka ko Allah ya dauke bawa daga wani waje mai da shi wani waje kila zaman shi a wannan wajen ba alkhairi bane har sai ya koma wani waje din sai ya samu wancan alkhairi qala walakin amma dai wa bala'uhu afiya wa in kana fi surati baliya walakin li jahlil abdi amma saboda jahilci irin na bawa ma'ana an ce jahilci karancin sani bawa bai san menene abin gaba ba wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan ba wanda ya san menene gaba take zuwa da shi yanzu muna zaunan nan mutum sai dai ta lalube amma bai san me gobe za ta zo da shi ba saboda haka yake cewa jahilci irin na bawa ma'ana karancin ilimin bawa da Allah ya ce wa ma'utitun min al-ilmi illa qalila ilimin mu kadan ne wa zulmi. da kuma bawa mai yawan zalunta kansa ne la la yu'addu al-ata'u ni'ma wal afiya illa man tadha bihi fil ajil cewa sai kaga bawa baya kirga kyauta da ni'ima da lafiya sai dai abin da ya zama na ɗan jin daɗi ne na rayuwar nan kawai shi ne yake ganin cewa wani abu ne wa kana mula'iman li tabihi sai kuma abin da ya daidai da irin san zuciyarsa yace walau ruziqa min al ma'rifati hazzan wafiran idan da a ce Allah zai jefa mishi wani sani irin sani na bayi na kwarai yace la'addal man'a ni'ma wallahi da ya kirga hannun nan da Allah ya mishi a matsayin wata baiwa ce da ya dauki abin da Allah yana mishi cewa wani abu ne Allah yake mishi na kyautatawa wal bala'u rahma ko kuma Allah ya jarabe shi ya dauka cewa Allah ya nufi nufin cin kanshi ne wa talabbaba bil bala'i akthara min labbati bil afiya kuma sai ya fi jin dadin halin da yake ciki na jaraba inda a ce an bar shi da lafiya وتلذذ بالفقر bil من لذته min ladzatihi kuma sai ya fi jin dadin talauci da rashi fiye da in yana cikin wadata a lokacin zaka ga in bawa yana cikin rashi sai ka ga kusan tsoron shi da Allah da kusanta shi da Allah sai ka ga tafi alaka shi da Allah fi karfi fiye da in ya shiga wadata domin ya shiga wadata abubuwan da yiwuwar abubuwan da za su iya halakar da shi sun fi yawa fiye da in yana cikin talauci yanzu misali talaka kila bayi da wannan waya bai san me ake kallo a ciki ba amma me wadata ba zai iya bata wasu sa'o'i a cikin wannan wayar yana kallon wasu abubuwa amma talaka yana nan kila a wannan sa'o'in zai bata su shi kuma ko kuma zai shagaltar da kanshi wajen wani abu mai amfani wani kuma da wadata wannan zai dauki awoyi masu yawa yana yin abin da ba su da amfani to kaga wanda bai da shi din zai gwammace wannan zaman da yake da shi ya fi masa alkhairi domin da zaran ya fara shiga nan kuma sai kaga ma'ana kila yawan ibada shi ya fara raguwa yawan karatu alqur'anin shi ya fara raguwa kuma muka duba muka auna a rayuwar mu haka da kafin zuwan waɗannan abubuwan zaka samu kafin zuwan labarai da sauransu da abubuwa na zamani za ga mutane suna yawan karatu ko karanta alqur'ani ko neman ilimi cikin dare kaga ana zuwa makarantu amma yanzu ba mutane nawa suke yawan karanta alkur'ani da sassafe da ya tashi ya buɗe alkur'ani sai dai da sassafe da ya tashi ya buɗe wannan shafin da yawan mu haka ne farkon abin da zai fara in ya farka shine ya buɗe wannan littafin ya ga meye duniya take ciki amma kafin samun su kaga farko idan mutum ya farka abin da zai fara yace bari ya kusanci da Allah to wannan din zai shagaltar da bawa to kaga wadata ce da za ta iya zama jarabawa ga bawa to shi yasa malai yake kawo wannan bayanin duk da yake hakika samun lafiya ma'ana an fi eh, ni'imtuwa da shi fiye da samu cikin bala'i dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya nune kenan wani ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me zan roki Allah yace salillahu alafiya yace ka roki Allah ya baka lafiya Allah ya baka ma'ana walwala da sarari ana zaune ya sake tashi ya ce ni mai zan roƙi Allah ne ya ce salillah al'afiya ya sake gaya masa so uku na ukun da ya tashi ya sake cewa mai zan roƙi Allah ya ce salillah al'afiya ta fi duniya wa akhir ka roƙi Allah lafiya duniya da lahira domin duk wanda ya samu lafiya duniya da lahira wannan ya samu tsira da rabauta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa yake wata addu'a Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali mutum ya roƙi Allah lafiya cikin dininsa addininsa da iyalinsa da rayuwarsa da komai nasa to yanzu wannan idan aka baka dukiya ba lafiya me a cikinta kuma wahala ne idan aka baka matsayi babu lafiya me a cikinsa wahala ne saboda haka idan aka baka lafiya ba matsayi ka samu komai <laughs> za ka zauna cikin lafiyarka so haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya karantar yake kuma daura ma bayi ya rataya su da wani abu da zai dinga karfafa su a wannan yasa da bawa zai gane irin waɗannan azkar wanda suka kunshi waɗannan manya-manyan ma'anoni to za a dole a kansu kuma duk wanda ya ɗore a kansu sai kaga rayuwar shi ta yi kyau ma'ana ta kyautata sai ka ga cewa baya cikin kunci kwata-kwata a rayuwarsa ba wani kunci da zaka ga mutum ya shiga kaga ya daga masa hankali wai ko ya shiga wani rashi ko ya tashi ba lafiya zaka ganshi a sake a cikin walwala saboda me ya riga ya san wannan abin ma'ana ya rataya zuciyar shi da Allah madaukakin sarki yace wa kana fi hali alqillati a'zamu shukran min hali kathra sai ka samu ma wani lokacin sanda yake cikin rashi din sai kaga ya fi godiya fiye da yana cikin yalwa domin yalwa wani lokacin tana shagaltar da mutum amma idan mutum yana cikin matsi ya dan samu abu kaɗan sai kaga murnar da zai nuna da godiyar da zai ma Allah tana da yawa amma yana cikin wadata ba wani bai gane cewa ya samu ma wata yalwa in yana cikin wadata wasu suna cikin wadatan ba sa gane cewa suna cikin ni'ima matukar in ba su rabu da wannan wadatar ba kale yace wa hadihi kanat halus salaf wannan shine halin magabata shi yasa magabata ba su taba daga hankalinsu su dan wata duniya da suka rasa ba ko dan wani abu da ya wuce su dinga tuna shi na bakin ciki ba sa yi ko kuma a'a suna bakin cikin wani abu da za su fuskanta saboda ba su samu wani abu ba ba sa yi shi yasa zaka same su suna cikin hali na nutsuwa da yalwa yanzu da su suka samu irin halin da muke ciki na yalwatan abubuwa haka kana ganin me za su hidimar da za su ma addini ba kaɗan ba ce yanzu kafin ka samu wanda suke ma addini hidima irin yadda suka yi a irin halin da suke ciki kamar misali shi marubucin wannan littafin Ibn al qayyim Allah ya masa rahama yana da wani littafi da ake kiran shi zadul ma'ad fi hadi khairil ibad ma'ana guziri wato asalin guzirin ranar tashin alkiyama wato cikin tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan littafin lokacin da ya wata tafiya ta aikin haji a hanya ya rubuta littafin yana tafiya domin lokacin tafiya tana da wahala ya ɗau watanni yana tafiya ya ga da ya bata lokaci a cikin tafiya bari ya amfani da damar duk inda aka samu sarari aka zauna ba wai fa ya ɗibi littattafansa ba ne irin abubuwan da yake tunawa ya kiyaye ya rubuta wannan littafin da su to yanzu ga jirgin sama ga kuma mutai a jirgin sama sai dai kwanta ya tabbace ta leke leke na kazo. har ya sauka ko tafiyar awa takwas zai ba zai rubuta komai ba ba zai amfani <laughs> kanshi da wani abu ba shi wacce wancan arakum yake tafiya ya wahala ya rubuta kafin zuwa ya dawo kuma nan misali kusa kusa a cikin tarihin ah, magabata na ƙasar na Abdullahi ibn Fodiyo yaushe ya rubuta littafin sa ta'awi tafiyarsa zuwa aikin Makka da ya bar Sakkwato zuwa Kano tsakanin da ya sauka Kano suka ce ya rubuta musu wani littafi da za su amfani da shi ya rubuta musu littafin tafsiri biya Ta'wil babban littafi na tafsiri a wannan lokacin saboda haka halin magabata da waɗanda suka tauta bankin su zaka ga duk kusan iri ɗaya ne haka ba sa ganin cewa duk wata dama da za su samu suna ribatanta zaka ga suna ribatan duk wata dama da za su samu to wannan yana ƙara musu samun nutsuwa da yarda da Allah maɗaukakin sarki ya ce fal'aƙilu rabi duk mai hankali mai yarda da Allah shine manya uddul a afiya duk in bala'i ya same shi ya san cewa Allah yana nufin shi da wani alkhairi domin duk wani bawa da Allah ya jarabe shi to Allah maɗaukakin sarki yana masa kankara kuma yana ɗaukaka darajarsa kowane irin abu ne zai samu bawa komi ƙarancinsa komi yawansa wal man'u ni'ima idan hani ne yana ganin wata ni'ima ce Allah ya masa da ya hana shi wannan abu domin inda ya bashi bai sanya zai kasance ba wal faqru ginan in yana cikin talauci yana ganin kaman yana cikin wadata dan in ya duba wanda bai kai shi ba kuma yanzu misali idan kana ganin cewa kila samun ka ne ya zama ba kaman da ba kila mutum yana kasuwanci da yana harkoki sai ya zama samun shi ya kuntata ma'ana yanayin tattalin arziki na ƙasa ya canja to idan mai yarda ne mai hankali wannan ƙuntatan da ya samu samun da yanzu baya yi wanda da yake yi in ya duba wani kuma zai ga wani fa ko abin da shi yake da shi bayi da shi to haka wannan rashin zaka ga cewa ashe ni'ima ne da Allah ya maka tuna da wani wanda bai kai ka ba akwai wani wanda yana neman ya samu dan kadan din daga cikin abin da kake da shi shine jarinsa in ka kalli rayuwar mu a cikin yau da kullun haka ne yanzu aka ga kana ganin cewa kana ta korafin cewa a'a wallahi sana'an nan gashi yanzu ba kasuwa ba waye zaka ga wani ya daura rake na naira 200 akai yana yawo da shi kai kuma kana kukan cewa babu abin nan ana samu haka ko ba a samu shi yafi yawa ko ko ka ga mutum ya dan rike minti da wasu cingan dattijo aka yana ta yawo da su duk bai wuce a siya naira goma goma biyar biyar ba in ka tattara gaba ɗaya da ƙyar zai tsira da kila ɗari uku kila da ɗaya ce sai ya zuba to kaga idan Allah maɗaukakin sarki ya dan ma na wani waje sai ka duba ka ga wanda kuma bai kai ka ba shi wani hali yake ciki yanzu kai misali kana wannan halin kana da abin da zaka ci da zaka wadata iyalinka to shi ya kake tsammanin zai iya samar da abin da iyalin shi za su ci saboda haka shi yasa ake so kullum mutum ya dinga la'akari da wanda yake kasa da shi a cikin rayuwa ta duniya yace wa auhallahu ila ba'di anbiya'i wannan yana cikin athar irin na isra'iliyat wanda sai an nemi ingancinsa cewa Allah ya wahayi ga wasu daga cikin annabawansa cewa yayin da kaga talauci ya dun faro ka faƙulto ka ce marhaban bi shi'ari salihi ma dallada ma'ana tufafi irin na bayin Allah na kwarai ba na manta wani bawan Allah ya taɓa gaya min cewa ba wannan hanyar da kuke ciki ba a kuɗi a cikinta ce ba a taba kuɗi a in dai mutum zai sai dai ya kasuwanci amma mutum ya kama wannan hanyar ba kuɗi a cikinta amma kuma akwai riba amma dai ba kuɗi mutum ya ce da wannan hanyar zai ci kuɗi babu saboda duk annabawan Allah ba su nemi kuɗi da ita ba kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba in ajiliya illa alallah duk annaba Allah abinda sai dan haka ba hanya bace ta kudi wannan dan masu shiga wannan hanyar su sani in za ka yi wannan hanyar ba ta kudi bace ta neman yarda Allah ce amma kana neman kudi kana iya hada da wannan hanyar kana kasuwa amma ba kudi a cikin wannan ba duk wanda ya dauki wannan hanyar dan neman kudi to wannan ya ma kai shi asara eh, in ya ce wannan ilimin zai nemi kuɗi da shi to ya ma kan shi asara babba wannan Nasi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ibtaga ilman duk wanda ya nemi wani ilimi man talaba ilman duk wanda ya nemi wani ilimi mimma yubtaga bihi wajhullah wanda ake neman yarda Allah da wannan ilimin la yatlubuhu bai neme shi ba illa li naili aradin min arabi duniya? sai dan ya samu wani kaso na rayuwar duniya ya ce lam jid arfal janna wannan ba zai shaki kanshin aljanna ba da haka duk wanda ya dau wannan ya ɗauka cewa wani aiki ne wani nauyi ne yake saukewa na isar da sakon Allah da kuma jan hankalin mutane da nesantar da su da abin da yake na barna ne amma bai hana kuma yana wannan harkar kuma ya yi harkar shi ta neman kuɗi ya je yi kasuwancin shi a gefe amma ba irin wannan ba wannan kasuwanci ne da Allah madaukakin sarki ba a sa kuɗi a cikinsa ba a tsammanin mutum ya yi wannan ya ce wai dan ya ci abinci ko ya nemi kuɗi ku. in gane ko qala wa idza ra'aita al-ghina muqbilan in kaga kuma wadata ta gabato ka fa qul zambun ujjilat uqubatuhu wani kila laifi ne da nayi Allah yake so ya jarabe ni ma'ana Allah yana cewa wa nablukum bishari wal khairi fitna muna iya jaraba ku ta hanyar alkhairi da kuma shari Allah yana iya ba mutum dukiya amma Allah yana so ya jaraba shi ne ga yasi ba wai dan baya son sauran da ya hana su dukiyar ba yace farradi, wanda yake mai yarda da Allah madaukakin sarki huwa alladhi ya'uddu ni'amallahi alaihi fi ma yakrahu aktar wa a'zamu min ni'amihi alayhi fi ma yuhibbu shine wanda a duk lokacin da ya rasa wani abu yake dada tunawa da ni'imar Allah a kansa fiye da wato lokacin cikin abin da yake so in ya samu kamar yanda wasu suke cewa yabna adam ya kai dan adam ni'matullahi alayka fi ma takrahu a'zamu min ni'matihi alayka fi ma tuhib ni'imar Allah a kanka na abin da baka so ba baya san rashin lafiya ko yana so to ni'imar Allah da zai ma a cikin rashin lafiya kurakuran da zai kankare ma wanda kila in ba da rashin lafiyan nan ba ba za ka ne ka nemi gafara ba ba kama san su ba dan wani zunubin baka san ma ka yi shi ba to ni'imar da Allah zai ma ta wannan abin yace ta fi girma fiye da ni'imar da yake ma akan kai abin da kake so wani zai ce kila shi mota yake so to ya samu motar mana yana ganin wata ni'ima ce mai girma to amma idan da Allah zai jarabe shi da wani abu abin da Allah zai mishi ni'ima da shi na cikin jarabawa ne yafi wannan abin da ya bashi dan ta iya yawa motar nan illa kawai ya dinga hawanta amma waccan jarabawa za ta taba jikinsa za ta taba zuciyarsa za ta karkatar da shi ta mayar da akalan shi zuwa ga tunanin cewa lallai shi yanzu bawa ne na Allah ya san komai na iya samun shi shine kaman yanda dai muka faɗa aya ta baya malam ya kawo ta yace wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairu lakum wallahi ta yiwu ku kyamaci wani abu ku ji ba ku san shi amma shine alkhairi a gare ku shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa wallahi mun nemi ilimi ba dan Allah ba ilimin kuma ya kiyarda sai dai mu neme shi dan Allah ce talabna al-ilma li ghayrillah fa aba an yakuna illa lillah shi ilimin nan diyan da kai wallahi sai dai kai shi dan Allah duk wanda bai yi shi dan Allah ba kuma ba zai samu ribarsa ba wa qad qala ba'd al wasu ma daga cikin magabata suka ce irda anillahi fi jami'i ma yaf'aluhu bika ka yarda da Allah cikin duk abin da ya ma idan hani ne idan kyauta ne duka ka zamanto mai yarda wannan kuma shine halin mumini fa innahu ma mana'aka illa wafi ai Allah bai hana ka abu sai dan ya baka wani abu duk abin da Allah ya hana ka to zai ma wani abu ne a madadin sa kuma kai ba za ka taɓa sanin wannan ba wala ibtalaka illa li yu'afika kuma Allah bai taɓa jaraba ka ba sai dan ya ma sauki ma'ana sauki ta wani abu wala amrabaka kuma Allah bai taɓa jaraba ka da rashin lafiya ba illa li yashfika face sai dan ya sanya ma waraka wala amataka illa li yuhyika kuma Allah bai daukar rayuwar bawa sai dan kuma ya sake raya shi ai duk wanda ya mutu zai tashi yace fa iyaka ina ma ka shedi an ba riba anhu tarfata ay kada ka kuskura ka rabu da yarda da Allah maɗaukakin sarki ko daidai da kiftawan ido ne fa tasqutu min ainihi in kuwa kai haka zaka fada a idan Allah maɗaukakin sarki ka zama ba kowa ba aka duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ma ka zamanto halin nan na mumini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu kulluhu khair duk al'amarin mumini alkhairi ne in farin ciki ne ya same shi yashkurullah idan mummuna asbu ya same shi yasbir wannan ba wani wanda yake da wannan halin sai mumin Allah ya azurta mu da irin wannan hali na ya ce an yi alama, kuma shi mai yarda ɗin nan ya sani cewa annahu subhanahu cewa Allah wanda ya tsarkaka kuwal awwalu qabla kulli Allah bai da farko shine wato wanda yake saman me kafin komai wal akhiru Allah shine ƙarshe ba'a da kullishe bayan komai ya ƙare. kamar yadda Allah yake cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wal muzhiru li kulli shay shine mabayyanin komai da komai duk wani abu daga Allah yake fitowa wal maliku li kuma Allah shine mai mulkin komai to dole duk wani mai yarda ya san wannan ko mai neman yarda in ya san wannan to ya san cewa fa tun kafin a yi shi Allah ya san cewa ga abin da zai same shi wa huwa alladhi yakhluqu ma yasha'u wa yaftar Allah ne yake halittan abin da yaso ya zaba abin da yaso wa laysa lil abdi an yaftara alaihi Allah baiwa Allah zabi bawa bai ma Allah zabi yace shi ga abin da yake so a wajen Allah wa laysa li ahadin ma'ahu ikhtiyar ba wani wanda yake da zabi tare da Allah wala yushriku fi hukmihi ahadan Allah baya tara wani da a cikin mulkinsa ba wani mai tarayya da Allah a mulkinsa abin da ya so yake aikatawa inna allaha yaf'alu ma sha fa'alun lima wal'abdu wal abdu lam yakun shay'an kenan duk wannan abubuwa in kasan su za ka zan cewa fa tun kafin ka, tun ba a san ka ba Allah ya san da wannan abubuwan da za su same ka fa huwa subhanahu alladhi ikhtara wujudahu ai Allah shi ya zabi ya kasantar da bawa ya samar da shi din ba ba ne ya ce a samar da shi ba ai Allah ne ya samar da bawa waktara an yakuna kama qaddarahu lahu wa qadahu kuma Allah shi ya mishi zabin abin da ya so ya kaddara masa ya hukunta masa tafarrada bil ikhtiyari wa tadbir Allah shine wanda min afiyatin wa bala ko lafiya ce ko jarabawa ne ko wadata ne ko talauci ne ko ɗaukaka ne ko ƙasƙanci ne wa nabahatin wa kumul ko kuma ya zama wato mai fahimta ne ko kuma mai abin rashin fahimta ne wannan duka daga Allah ne yace fa kama da subhanahu bil khalqi kaman yanda Allah shi kadai yayi halitta Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci komai ba wanda yayi tarayya da shi cikin halitta to haka nan ba wanda yayi tarayya da shi cikin zabi tafarrada bil ikhtiyari wat tadbir cikin zabi da gudanar da al'amura ba wanda yayi tarayya da Allah wa laysa abdi shay'un min zalika bawa bai da wani katabus a cikin wannan fa innal amra kulluhu Lilla. duk al'amari yana hannun Allah ne wa qad qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam ga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yace mishi laysa laka min al'amri fi shay baka komai a cikin wannan al'amari wannan ayar ta sauka ne lokacin da aka yi yakin Uhud manzala sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da aka aikata na wato asalin kashe sahabbai da kuma adawa da addinin Allah yasa yayi fushi ya ɗaga hannu yana roƙo Allah maɗaukakin sarki ce Allah an ci wane da wane yana su da sunayensu Allah ya ce laisa laka min al'amri shay kakka ya haka wannan al'amari na Allah ne saboda haka Allah ya hane shi ya ce to idan annabin Allah Allah ya ce laisa lahu min al'amri shay to ina ga kun mu kuma ba wani wanda yake da wani ya ce shi yana da wani tasiri ko ya ma canji ko wani abu babu wannan sai a hannun Allah ya ce fa idza tayaqqana al-abdu idan bawa ya tabbatar ya yadda cewa annal amra kulluhu lillah cewa dukkan al'amari daga Allah ne kuma na Allah ne wa laisa lahu min al-amri qalilun wala kathir ba ka da wani ko kaɗan ko da yawa cikin al'amarin to lam yakun lahu mi'walun ba'da zalika ghayra rida ba abin da ya rage masa illa ya dauki kwangirin yarda mana ya daura a kansa ya yarda cewa shi mai yarda ne da hukuncin Allah bi mawaqi'il ghayru rida bi mawaqi'i lam yakun lahu ba'da zalika ghayra rida bi mawaqi'il aqdar duk abin da ya same shi na kaddara ya yadda da shi wa ma yajri bihi min rabbihi min ikhtiyar kuma duk abin da Allah ya zaban masa ya yadda da wannan abin ya mayar da al'amuransa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Na arba'in da hudu ya ce, An ribar lahi anil abdi akbaru min aljannati wa mafiha, wannan mun sha nana tashi cewa fa yarda Allah ta fi aljanna da abin da ke cikinta. Mana ba ila duk kowa ya shiga aljanna gan shi a cikin aljanna. To ka shiga cikin aljannar akwai abin da yake a cikin aljannan ya fi shiga cikin aljannan shine samun yarda Allah. li'annar riba domin yarda sifatullah sifa ce ta Allah wal jannatu khalqihi khalquhu aljanna kuma halittar Allah ce ba sifar Allah bace yana sifar Allah ta ba halittar Allah dan haka yarda Allah ta ba abinda Allah ya halitta Allah madaukakin sarki ya ce wa ridwanun minallahi ay akbar wannan shine ya zo ne a bayanin da Allah yake na sakamako ga bayansa Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati wa'adallahu jannatin والمؤمنات min تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة fi jannati عدن wannan shine abin da Allah ya musu tanadi da matsugunai waɗanda suke tsarkaka aljanna wacce take mai dorewa to bayan Allah ya faɗi wannan sai ya ce to akwai wani abu a gaban wannan waribwanun minallahi akbar ai akbar min hadhihi ashiya duk wannan abubuwan da aka ambata mutum ya samu matsuguni mai kyau ya shiga aljannar yarda Allah akbaru min hada Allah ya ce zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mafi girma samun yarda Allah wa muna roƙon Allah ya rubuta mana wannan yarda ba'da qawlihi wa'ada Allahu al-mu'mina wal mu'minati jannatin tajri kaman yanda ya gabata yace wa hadha rida ita wannan yarda din da Allah zai ma sa? jaza'un ala ridahum anhu fi dunya saboda sakamako ne na yanda suka yarda da shi a duniya abin da ya hukunta musu suka yarda a duniya to idan suka koma gare shi shi kuma sai ya musanya musu da wannan yarda ya basu walamma kana hadha al-jaza'u afdalul jaza' ya ce to kasantuwar wannan sakamako shine mafificin sakamako sai ya zama dalilin sakamakon kuma ya zama afdalul a'mal na 45 annal abda idza radiya bihi wa anhu fi jami'il hala idan bawa ya yarda da Allah kuma ya yarda da hukuncin Allah a kowane hali lam yatakhayyar alaihi almasail ma'ana ba zai dinga zamanto ah, ma'ana mai imaucewa ko cikin tambayoyi ko wani abu ba wa agnahu libahu bima yuqassimuhu lahu ma'ana ba zai je na roƙon wasu ba ko ya dinga mika hannu ga wasu domin ya san cewa Allah ya wadata shi da abin da ya bashi shine wa agnahu Allah ya wadata shi libahu da yardarsa bima yuqsimuhu lahu da abin da ya yanka masa wa yuqaddiruhu da abin da ya hukunta masa wa yaf'aluhu bihi an zalika wa ja'ala dhikrahu fi mahalli su'alihi da haka zai zama kaman yanda yake ambatan Allah wannan tamkar yake daidai da roƙon Allah haka baya tunanin sai ya roƙi wani akwai hadisin da yazo wanda shine malam ya kawo shi yana da dan rauni cewa Allah madaukakin sarki yana cewa duk wanda ambato na ya shagaltar da shi akan tambaya ta zan bashi mafificin abin da nake ma masu tambaya kuma wannan abu ne da magabata sun gwada shi sun gani kuma kai ma za ka gwada za ka gani a lokacin da ka koma ga Allah maɗaukakin sarki da yawan ambatansa wallahi sai ka ga alkhairai da ba su da iyaka ba sa ƙarewa na zauna da kwani malami a makka rake nan, malaminmu ne mun jima da shi yake ba mu labari wata makaranta yake gudanarwa ta ƙur'ani wata rana yana zaune yanda za a biya malaman makarantar duka kudin ya kare suka yi ta kai kawo a yi nan a yi can sai wani malamin shi ya ce ku je ku yi ta karanta alkur'anin ya ce ku je ku yi ta karanta shi ba dai ƙur'ani kuke karantarwa ba ku yi ta karanta shi ya ce wallahi suna cikin haka haka kawai aka kira shi wani ba Allah ya ce shi akwai wani kaso na dukiya da ya cire ya sa shi waƙafi kaɗai don ya dinga biyan malaman wannan makarantar ƙur'ani abin duka duka bai wuce kwanaki biyu ko uku ba tsakanin shi da wannan wannan zikirin Ladi yana da cin ambatan Allah duk wanda yake yawan ambata Allah sai ya samu wadata wadata ko a rayuwa ta duniya ko kuma a cikin zuciyarsa in Allah ya so ma ya hada mishi gaba daya shine malai yace wa za'a ja'ala dhikrahu mahalla su'ali bal yakunu su'aluhu lahu al-i'anatu ala dhikrihi bal zai dinga roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake shi akan ambatansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yana idan da sallah me yake karanta Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya rajjal wal ikram sai ya ce Allahumma a inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika akwai abin da ya kai wannan kyau Allah ka taimake ni akan ambatanka kila rashin wannan addu'ar shi yake auka mu yanzu ga mutum da kyar mutum iya karanta aya biyar a rana a ini amma zai iya karanta shafin jarida guda 20 ko 30 duk wani labaran kasan nan mutum ya san shi haka ne ko duk wani labarai sai ka bude shi a'a naiji ne a'a aljazira ne a'a france kowanne sai mutum ya bude kowane shafi amma ga alkur'ani na a gida ya kora ba a bude ko shafi daya nas'alullah al'afiya nas'alullah al'afiya da haka yace wa bulugu libahu da samun yarda sa fa hada yu'ta afdalu mimma yu'tahu sa'i da haka wannan za a bashi mafificin abin da mai tambaya zai tambaya kamar yadda ya zo cikin hadithin cewa man shagalahu dhikri an mas'alati ko an musa'alati a'taituhu afdala ma u'ti sa'ili fa inna sa'ilina sa'alu domin masu roƙon Allah sun roƙe shi in ya ba basu shikenan sun daina roƙon amma wanda yake ambatansa ba ko ya bashi ko bai bashi ba huwa yadhkurullah wa yadhkurullah ko Allah ya bashi ko bai bashi ba yana cigaba da ambatan Allah din ce fa aqahumul fadl alladhi sa'aluhu da suka roƙa ya basu amma arwadun radu anhu sun yadda da shi fa ribahu anhu ya basu yardarsa wala su riba su'alahu asbabur rida kuma wannan bai hana ka roƙe shi Allah ka samu min da dalilai na samun yardarka shine Allahumma inni ala dhikrika wa Allahumma inni as'aluka eh, eh, eh, Allahumma inni as'aluka as'aluka bi ridaka min sakatika inni a'udhu bi ridaka min sakatika so irin waɗannan bal ashabuhu mulikuna fi su'alihi zalika zaka samu ma abota wannan matsayi din suna yawan roƙa Allah madaukakin sarki ya sama musu da yardarsa ai sa cewa Allahumma arda anna Allah ka yarda da mu Allah ka samar mana da dalilan samun yardarka to za mu dakata akan wannan gaba na 46 shine wato manzo Allah sallallahu alaihi ya yi nuni akan cewa wannan matsayi na yarda shine kololuwan daraja gaba daya domin addinin musulunci gaba daya an kasa shi kashi uku akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan kamar yanda yazo a hadisin jibril ko farkon al'amari shine muke shiga musulunci na biyu ya karfafi kansa da wato asalin abubuwan da suke sinadarai ne na ƙarin imani na uku shine kai kololuwan daraja shine na samun yarda da kuma ihsan shine an ta'budallaha ka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani Allah madaukakin sarki ya mana guzuri na samun yardarsa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله yana tambaya kan cewa shi ambatan Allah ya takaita ne akan azkar ko karatun alkur'ani ya shiga mana alkar da kuma karatun alkur'ani mana alkar sawabin alkar ne waɗanda suke ƙayyadaddu kamar misali alkar na bayan sallah misali mutum zai tashi subhanallah subhanallah guda 33 wannan ya shiga ciki haka nan kuma misali ya shafa alkar na al'amura da mazala sallallahu alaihi wasallam ya karantar yayin da zaka ci abinci abinda zaka yi na ambatan Allah azzikir kayi bismillah yayin da mutum ya kare cin abinci wannan zikir din da zai na bayan cin abinci alhamdulillahi a at'amani lokacin da iska ta kada ko guguwa ta taso mutum yayi abka zikir na wannan abin neman tsari daga sharrinta haka nan lokacin da mutum ya ga wani abu wanda ya bashi sha'awa irin zikir din da zai ko ya ga abin da ya shi tsoro irin zikir din da zai ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da sabon tufafi irin ambatan da zai wajen sakawa ko lokacin da zai shiga gida irin ambatan da zai yi yayin shiga gida ko lokacin da zai fita ko lokacin da zai shiga kasuwa ko lokacin da zai hau abin hawa wannan duka azkar ne ma'ana mutum ya zamanto a koyaushe yana cikin azkar sannan kuma ya kasance daga cikin azkar din shi akwai karatun Alkur'ani, domin yana daga cikin afdalul zikr bal huwa afdalul azkar shine mafificin ambato domin kamar yamza abdullahi dan masud yake cewa ba a taba bauta ma Allah da ko ambatan Allah da fiye da abin da ya fito daga Allah shine zancensa ma'ana alqur'ani daga Allah yake minhu hubada'a wa ilayhi ya'ud haka shine kusan mafificin ambato shine abin da Allah madaukakin sarki a sallallahu ya bayyana sakamakonsa a cikin ambatan Allah cewa duk baki ɗaya in ka yi ambaci Allah da shi na alkur'ani kana da lada goma yanzu baki nawa ne a cikin alkur'ani harafi nawa ne a alkur'ani aka ce kawai ka kirga su kaga har to shi ke nan lada nawa za a baka ka ɗauka cewa mutum ya karanta alkur'ani ya karanta aya goma kowace aya ɗaya baki nawa za ta ɗauka mafi ƙarancin abin da aya za ta ɗauka na baƙaƙe shine baƙi ɗaya in ka ɗauki kamar irin su ƙaf su nun sannan a je ga biyu irin su hamim in gane ko su tasin sannan a kai ga uku irin su alif lam mim ko tasimim in gane ko sannan a kai ga guda kamar misali hudu irin zuwa biyar kaf ha ya ain sad har abin da ya wuce haka mana an ka ɗauki wannan shine mafi karanci a samu baki ɗaya misali sannan aya ɗaya za ta ɗauki baƙaƙe guda nawa kalmomi nawa a samu kalma ɗaya misali wal asr aya ce kalma guda ɗaya tana da baki guda nawa waw alif lam ain sad ba guda shida kana karanta wal asr din nan kana da lada guda su wal asr amma muna ganin wannan ladan ya mana ma'ana nisa ba ma son musane shi mutum kawai ya bude da sassafe ya ce bari na karanta wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu lada nawa ka kwatanta guda nawa zaka samu sannan ka bude shafin labarai lada nawa zaka samu ba lada a ciki ba wani abin lada a ciki ba wani bakin labarai bakake ne rubutu ne amma ba lada a kansu ai amma alqur'ani gashi na Allah madaukakin sarki yana nufin mu da rahama yana nufin duk wata hanya da za a samu rahama da jin kai da tausayi da tsira Allah madaukakin sarki ya bude mana sai dai kawai idanuwan mu ne suka rufe saboda shagaltuwa da abubuwa na rayuwa Aka dole mu koma mu dukufa akan irin waɗannan abubuwa don haka karatun alkur'ani ya shiga azkar gaba ɗayan su sun shiga sannan abubuwan da ake karantawa na bayan sallah sun shiga ko farkawa daga bacci ko yayin kwantawa daga bacci duk wannan sun shiga cikin azkar idan ka koma cikin littafin alfawa'i na ibn al-qayyim shi wannan malamin ya kawo fa'idoji fa'idoji na ambatan Allah fiye da guda 70 da wani abu a farkon littafin alfawa'i ya kawo waɗannan abubuwa din saboda haka an koma za a same su da yawa ya ambato su dan haka wannan shine abin da ya shafi azkar kuma ba wai ya takaita daga wani lokaci bane zuwa wani lokaci ma'ana a ce sai rana kaza mutum zai yi azkar din nan ba zai rana kaza ba a'a manzala sallallahu alaihi wasallama da wani mutum ya zo ya tambaye shi akan abin da zai kusantar da shi da ko zai kai shi kusa da aljanna ko zai sa ya shiga aljanna ne santar da shi daga wuta yace la yazalu lisanuka rabban min dhikrillah kada ka bari harshen ka ya bushe da ambatan Allah kullun ka zamanto kana jika harshenka da ambatan Allah ka zauna bismillah ka tashi bismillah da sunan Allah kana zaune kila ka yi shiru kila ba abin da kake yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wannan kalmomi ce da ce kalmomin da Allah ya fi so da yawa zaka ga mun zauna mun yi shiru amma kuma ba ma tunawa da Allah madaukakin sarki ko kuma a'a muna zaune muna wasu abubuwa na hira da za su dau sa'o'in mu wanda ba za su amfane mu ba amma ba za mu iya killace lokaci na ambatan Allah ba haka yanzu za a yi tafiya misali tafiya mai nisa awoyi ne za ga ana ta hira ko a sa kasa da a sa waka wai don tafiya a rage ta ina kake da ambatan Allah ka sa alqur'ani ka karanta alqur'ani ka dinga tasbi ka dinga istighfar waɗannan ne abin da za su raya mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwatankwacin zuciyar bawa ko kuma bawa wanda yake ambatan Allah da wanda bai ambatansa kaman matacce ne da rayayye ba sa zama ɗaya. kuma ambatan Allah yana tausasa zuciyar bawa kamar yadda kaga ƙasa yanzu idan rani yayi tsanani tana bushewa in ka tona ba za ka ga komai ba to haka zuciyar da bata ambata Allah take ambata Allah kamar ruwa ne da yake jika zuciya yanzu shekaran jiya da aka yi ruwa ya aka ji an ji ni'ima an ji to haka zuciyar bawa take fanyana ambatan Allah irin wannan yanayi da kake gani ka dauke shi cewa haka zuciyarka take wannan in yanayi ne na duniya ina ga yanayin da zuciyarka za ka shiga in ka koma ga ambata Allah madaukakin sarki haka ya shafi alkaratun alkur'ani da dai duk abin da yake kama da shi na roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu ambatansa na alaikum hmm. da eh ko so nawa za ka yi in dai za ka koma cikin gida saboda me saboda shi Allah maɗaukakin sarki a yaushe yanzu misali a shirya ai muna ganin cewa ko kuma mun yi imanin da cewa a cikin shirya muke me yasa kullum kake cewa hidinas siratal mustaqim da an ka faɗa so da yawa da amma so nawa kake faɗa a ini in an takaita a sallar farilla so goma sha bakwai to kana na bulbuli da shi kenan in ka zo wajen nan sai ka ketare ihdina siratal mustaqim inda ka riga ba na duk sanda kai sai ka yi sa wannan shine zai tabbatar da cewa kana cikin azzakirina Allah kathiran wadh zakirat saboda haka duk sanda mutun ya shiga zai duk sanda zai fita kuma zai yi wannan ambato na Allah madaukakin sarki wannan shine mafi alkhairi ga bayi wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani alaikum game da bayani da yanzu cikin ciwuka da mutum Allah ke mishi to akwai wani ciwon da zai kasance cewa ya akwai kuma da za a yi samu kamar ɗan zazzaɓi ciwon da wasu abubuwa ne sun shiga ko kuma sai a wanda zai zama cewa ah, yana magana akan kankare Eh, zinubai ta hanyar samun jaraba ko cututtuka ko rashin lafiya cewa kawai sai babban rashin lafiya la mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma yusibul muslimu min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala hatta shauka yushakuha ba wani abu da zai samu mutum na zazzabi ko wahala ko gajiya ko bakin ciki ko wata damuwa kai hatta kaya da mutum zai taka ta face sai ta zama kankara ne ga zunubansa ka ba karamin ciwo ba babba in dai ka san cewa lalle Allah ne dora ma wannan rashin lafiya kuma kama yadda da kukanka zuwa ga Allah madaukakin sarki to sai Allah ya ma sakamako kaya dai kaga kaya ita ce mafi karancin abin da kila zaka taka ka ji zafi ya soke ka haka to ko da kaya ce za ta same ka sai an kankare ma wani abu a cikin kurakuranka haka ba wani babban cuta sai dai kawai ma'ana gwargwadon ƙarfin imanin ba gwargwadon irin jarabawar da zai samu gwargwadon girman rashin lafiyansa gwargwadon irin sakamakon da zai samu in ya zama mai komawa ne zuwa ga Allah in ya zama ba mai kai koken Allah wajen bayin Allah ba in ya zama cewa ya ɗauki wannan a matsayin jarabawa ne Allah ya ɗaura masa wannan sai kaga shi yasa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci suka dau lokaci ba su yi jinya ba sai su dinga tuhuma kansu su ce suna ganin kamar Allah ya kishi da su saboda ita jinyar tana nuna cewa ma'ana kauna ne da Allah madaukakin sarki ke ma bawa da haka idan suka ga sun kwanaki ba su yi rashin lafiya ba sai su fara tuhumar kansu suna ganin ko sun yi wani laifi ne yanzu mutum sai dai ta shi haka baya so ma a ce ya yi <laughs> rashin lafiya ana ta kiyayewa a ce ma an kawo wannan an kawo wannan ga masu magani nan ko ina da ina a cikin ana ke almuhim rashin lafiya kowane iri ne ma'ana jarabawa ne gaba kuma Allah zai kankare masa zunubai kuma Allah zai ɗaukaka darajar shi da shi Allahu ta'ala a'lam أشهد أن محمد رسول الله